To mama eh, akwai zanga-zanga da ake magana za a yi yanzu protest kenan a turance akwai zanga-zanga da ake magana za a yi shi kuma me ki iya cewa game da wannan zanga-zanga gaskiya zanga-zanga nan ba mu so a yi sa ba ba mu so ba Allah dai ya taɓa zuciyansu zanga zanga nan assalamu alaikum jama'a barkanmu da warhaka barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan shirin namu na Mike Magic Podcast yau tare da ni ina cikin ah, Jimeta Modern Market wato a ah, nan kasuwa da ke da jihar Hadamawa cikin birnin Yola. Zan shiga cikin kasuwa zan ji ra'ayoyin mutane game da abubuwan da suke faruwa a arewacin Najeriya da ma Najeriya baki daya. Ku biyo ni jama'a domin jin hira daga bakin mutane. Mike nauni. Lafiya. Ya kasuwa. Ya gajiya. Lafiya kalau. Ya aikin ku. Lafiya kalau. Sannu ba sannu sannu yaruna. Yawa. Ah, mama zan iya sanin sunanki? Sunan na gaskiya jan block na no nonsense ake kira. No nonsense. No nonsense. <laughs> Gaskiya ne. Kina nufin ba wanda bai san ki ba kina A duka ba wanda bai sani a kasuwan nan ba. Gaskiya ne no nonsense. Gaskiya no nonsense. <laughs> Na gode mama. Sanni yaruna. Ah, so mama eh, duba da abubuwan da yake faruwa a Najeriya arewacin Najeriya da kudancin Najeriya gaba ɗaya me eh. za ki iya cewa yanayin tsadar rayuwa da sauransu gaskiya mun shiga yanayin tsadar rayuwa yarona eh. inda ba sa samani ba abu ya yi tsada talakawa suna shan wahala sosai kamar irin mu gwamrayen nan hmm. gaskiya muna shan wahala yarona ba kaɗan ba sai mu fita mu kasa kayan ma a haka ma in mun kasa waɗansu ba garin da za a saya mana kayan nan mu ji daɗin sakamanta. Gaskiya. Eh. Da kenan kina nufin a ah, shekara biyu da suka wuce kenan ko eh, shekara uku da suka wuce? Shekara uku eh, da ya wuce. Gaskiya muna samu amma yanzu nan mm. za mu kasa kaya. Mm. Ba mai saya kaya ma don ana yanayin wahala kawai na abinci. To eh, mama eh, duba da abubuwan tsadar rayuwa da aka shiga, me mm. za ki iya ce ma gwamnati? To su masu su dube mu gaskiya su dube mutane talakawa suna can wahala ya runa Su dube mu sosai gaskiya. To mama eh, ya yanayin cinikayya yake in na ce cinikayya ina nufin kamar yanzu in kina sai da ah, buhun kubewa Eh, a da kina sai da buhun kuɗewa yanzu kuma a kina sai da buhun kuɗewa ne a wata ko kuma a ba sai ba. A gaskiya yanda ya abu ya yi sadan nan ma ba na iya sayar da buhu ɗaya. Buhu ɗaya? Eh. Amma a da kina sayarwa? Da har buhu biyu ina sayarwa, har biyu da rabi ina sayarwa, amma yanzu ko ɗaya ma ba na iya sayarwa. Ba iya sayarwa. Eh. Duba da tsadar rayuwa ke. Tsadar rayuwa yaruna. To Allah kawo mana ƙarshen shi. Amin Allah Ubangiji ya yi mana mai kyau ya runu. Amin baba. Allah kuma ya taɓa zuciyarsu su yi mana abin da za su yi ma talakawa. Amin baba. Gaskiya. To mama eh, akwai zanga-zanga da ake magana za a yi yanzu protest kenan. a turance akwai zanga-zanga da ake magana za a yi shi kuma me ki iya cewa game da wannan zanga-zanga gaskiya zanga-zanga nan ba mu so a yi sa ba ba mu so ba Allah dai ya taɓa zuciyarsu. zanga zanga nan ba mu so a yi wannan abu ba. Don ba za a ji daɗi ba ma. Ba so a yi zanga-zanga ba. Ba mu so ba. Gaskiya ban so a yi zanga-zanga ba. Eh, saboda me yasa ba kya so a yi zanga-zanga mama? To yanayin yanda zamani ya shiga ciki ba kaman da ba. Mm. Eh? Ba kaman da ba yarona. Yanayin yanzu daban da na da. Amma muna roƙon Allah, mm. Allah Ubangiji. ya tallafa mana ya kama mana sauki a cikin wannan kasa. Allah ya taɓa manyanmu, Ubangiji ya ziyarce su, ya taɓa zuciyarsu su yi mana adalci. Eh, shi ne muke bukata, ba mu bukata zanga-zanga ba. To, mama na me za ki iya ce ma masu kallon mu wanda suke da ra'ayin yin zanga-zanga da kuma wanda suke ganin zanga zanga nan da za a yi eh, abu ne mai kyau shine mafita ga talakan Najeriya. To, su kagani ba za mu iya ni ba zan iya hana ba amma ina roƙon Allah Allah ya taɓa zuciyarsu su yi mana abu mai kyau zanga-zanga nan an yaro na a gaskiya a zuciya na a tunani na mm. gaskiya ba ba abu mai kyau ba abu mai kyau bane yawwa eh, so zanga zanga kina eh to kina ba wa masu kallon mu da kuma duk wanda yake son yin zanga zanga a Najeriya a kada ya yi shi saboda sai hakuri ba abin da yafi Allah abin da yafi Allah mun kan mu dogara ga Allah ne abin da yafi Allah Allah zai yi mana mai kyau Allah zai taba eh, mutanen da sama da mu Ubangiji zai taba su sai mana abin da zai yi mana kyau Eh, bin zanga-zanga nan gaske ko ni ma ban so ci ba. Eh, Allah ya taba zuciyarsu kuma su yi mana abu mai kyau. Amin mama na. Eh. Mama na gode sosai. Sannu yaro na. Ni ma na gode. Sannu Allah ya kawo kasuwa. Ni Ubangiji zai yi sa daidai. Allah zai yi mana mai kyau. Roƙonmu duka talakawa Ubangiji zai yi mana mai kyau. Eh. Mama na gode. Na gode ni ma. To jama'a kun da ji ra'ayoyin mutane game da eh, zanga-zanga da aka ce za a yi arewacin Najeriya da ma Najeriya gaba ɗaya. So jama'a ku kuma meye ne ra'ayinku game da wannan zanga-zanga da za a yi? Kumin dropping a comment section. Wannan shine karshen shirin na namu na Mike Magic Podcast. Mun gode jama'a mu tana da ku wani mako. Mike Magic Podcast.